This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1931 da kuma 49 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce yanzu ga cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. tsohon hafsan mayakan amurka janar david petraeus mai ritaya mutumin da ake jinjinawa wajen samun nasarar sake karkato yakin amurka iraki ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban hukumar leƙen asirin amurka wato cia saboda laifin zina a cikin wasiƙa da ya rubuta ma'aikatan hukumar cia petraeus ya gaya musu cewa shi da kansa ya mika shugaba obama takardarsa na neman ajiye aiki ranar alhamis ya kara da cewa shi Petrus ya yi ragon tunani kuma wannan ba hali ne da ya dace da mutumin da ya kasance shugaba ba. Tsohon janar na mayakan Amurkan ya ce babban karamci ne a gare shi na aiki a hukumar CIA daga na ya gode wa ma'aikatan hukumar saboda aiki tukuru da suke yi. Shugaba Obama ya ce ta aikin da janar Petres ya yi lokacin rayuwarsa a soja da kuma kasancewa shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ya kiyaye lafiyar ƙasar ya kuma ƙara ƙarfafa ta. kafofin yada labaran amurka sun ba da rahoton cewa hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka fbi ce ta bankaɗo lalatar da janar ɗin yake yi lokacin da take binciken wata 'yar jarida paula broadwell saboda tana ƙoƙarin samun bayanan sirri ta kafar imel ɗin janar petres yar jarida ta rubuta littafi kan tarihin rayuwar janar petres kuma rahotanni sun ce ba ta da shamaki zuwa gun janar ɗin a lokacin da yake afghanistan amma ita hukumar FBI bata ambaci Paula Broadwell cewa ita ce matar da janar ɗin yake lalata da ita ba, shi ma janar petres bai bayyana sunan matar ba. A gefe ɗaya kuma shugaban wani babban kamfanin Amurka da ake kira Lockheed Martin kamfanin da yake ya kware wajen kerawa da samar da kayayyakin yaki da wasu na'urorin binciken zamani ya yi murabus bayan wani lamari da kamfanin ya kira wata mu'amala ta kudda kudda da wani ko wata ma'aikaciya da ke ƙarƙashinsa. sa. a cikin wata sanarwa da kamfanin mai cibiya a jihar maryland da ke nan kusa da birnin washington ya bayar jiya juma'a ya ce majalisar gudanarwa ta kamfanin ta nemi christopher kubasik ya yi murabus daga mukaminsa na mukaddashin shugaba kuma babban jami'in gudanarwa na wannan kamfani kamfanin lockheed martin ya kara da cewa ya bukaci shugaban ya yi murabus ne bayan bincike kan batun da'a da ya tabbatar da cewa akwai wannan dangantaka da ake zargi sanarwar bata ba da wani karin bayani ba kamfanin lockheed martin yana daga cikin manyan kamfanonin duniya da ke aikin samar da kayan tsaro kuma kamfanin yana samun kusan kashi 75 cikin 100 na kudaden shigarsa daga hulɗa da gwamnatin amurka wani bayani daga kamfanin ya nuna daga watan maris zuwa yunin bana lockheed martin ya yi cinikin dala miliyan ɗaya da miliyan 900 Shugaban Amurka Barack Obama wanda cikin makon nan Amurkawa suka ba shi wa'adi na biyu a zaben da aka yi ranar Talata da ta shige ya gayyaci shugabannin Majalisar Dokokin Amurka zuwa fadar White House domin shawarwari kan hanyoyin da za a bi a kauce wa zaftar kuɗaɗe masu yawa daga cikin kasafin gwamnati da kuma karin haraji da zai fara aiki cikin watan Janairu idan ba a ɗauki matakin ba. Shugaban na Amurka da shugabannin majalisun dokokin Amurkan za su gana ne cikin makon gobe idan Allah ya kai mu. Mr. Obama ya gaya wani taro a fadar White House jiya Juma'a cewa akwai buƙatar mahukuntan ƙasar su cimma daidaito cikin gaggawa domin warware matsalar kuɗi da Amurka take fuskanta nufin ƙarfafa samar da ayyukan yi da kuma ci gaban tattalin arziki. Gabanin wannan taro da za a yi ranar 16 ga watan nan shugaba Obama zai yi taro da manema labarai ranar Laraba mai zuwa. Taron zai fi mai da hankali ne kan matsalar da ta gurguso gaba ainihin. Mr. Obama ya ce tilas ne gwamnati ta rage kashe kuɗaɗe da take yi, amma ya kara da cewa Amurka ba za ta koma ga hanyoyin bunƙasa ta wajen zabta da kuɗaɗe da gwamnati ta take kashewa ba kaɗai. A halin da ake ci kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta bakin ministan yada labaran kasar labaran Mako tana taya shugaba Barack Obama da Amurka baki ɗaya murnar nasarar gudanar zaben ƙasa da aka yi rana talata da ta shige, kamar yadda ministan ya gaya manema labarai ciki har da namu Umar Faruk Musa. Labaran duniya kenan aka saurara. Jama'a a gafarce mu. Labaran duniyar kenan ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar hana yaduwar makaman atomic ta ƙasa da ƙasa ta gaskanta labarin cewa za ta koma teburin shawarwari da ƙasar Iran cikin watan gobe idan Allah ya kai mu kan shirin nukiliyar ƙasar da ake gardama a kai. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Juma'a cewa za ta fara shawarwari da Iran ranar sha ga watan Disamba a Tehran idan Allah ya kai mu. shawarwari na baya-bayan nan da hukumar ta gudanar cikin watan Agusta a birnin Vienna an tashi ba tare da cimma wata matsaya ba kan bukatar da hukumar ta IAEA e ta gabatar wa Iran cewa ta ba da ƙarin bayani kan shirin nukiliyarta. ta. musamman sifetocin hukumar suna son iran ta bari su kai ziyara a wata masana'antar sojin kasar da ke farcin da ke kudu maso gabashin tehran inda hukumar ta hakikance farisa tana gujin makaman nukiliya iran wacce take fuskantar takunkumin kasa da kasa kan burin nukiliyarta ta ce shirin nukiliyarta ta ɗin na farar hula ne a halin da ake ce kuma faransa da biritaniya suna kira ga iran ta yi bayani kan yadda aka yi wani mai sukar lamirin gwamnatin ƙasar a yanar intanet ya mutu a gidan fursuna tuni yan gwagwarmaya suka ce gallaza masa azaba aka yi wannan ne jinyo mutuwarsa yan gwagwarmaya suka ce hukumomin farisa sun kama sattar bihashti a gidansa a wajajen ƙarshen watan oktoba sai ranar laraba hukumomin farisa suka buƙaci danginsa su je su ɗauki gawarsa a wata cibiyar tsare mutane a tehran Ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Pentagon ta ba da sanarwar tana shirin sayarwa ƙasar Saudi Arabia jiragen yaƙi da wasu kayayyaki na dala miliyan dubu shida da miliyan ɗari bakwai. Cinikin ya haɗa da jiragen yaƙi masu dakon kaya samfurin C-130 guda ashirin da kuma jiragen dakon mai waɗanda suke ƙara wa jirage mai yayin da jiragen suke zirga-zirga a sararin samaniya. Ma'aikatar Pentagon ta ce ƙasar Saudiya ce ta buƙaci jiragen. jama'ai suka ce cinikin zai taimaka wajen ƙara inganta tsaron ƙasar da ta kasance ƙawar amurka sun ce ƙasar saudiyyar tana da muhimmancin gaske wajen tabbatar da zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki a gabas ta tsakiya haka kuma hukuma ta ce irin waɗannan jirage da ƙasar saudiyyar take da su a halin yanzu sun tsufa tilas majalisar dokokin amurka ta amince da wannan ciniki tukuna ɗaruruwan ɗalibai ne a gabashin Tibet suka hau kan tituna suna zanga-zanga game da mulkin China a yankin, wadda ke janyo mutane suna ƙona kansu domin bayyana rashin amincewarsu kan lamarin mulkin China a wannan ƙasa. Zanga-zangar ta jiya Juma'a martani ne kan mutuwar wani ɗan shekara goma sha takwas da haihuwa Kalsan Jimfa, wadda ya mutu bayan ya ƙona kansa ranar Alhamis. shaidun gani da ido sun ce mamacin wadda almajiri ne na addinin buddha ya rike allo ko kyalle da ke neman shugabansu da lailama ya koma tibet haka kuma sun ce mutane masu yawa ne suka halarci zanga-zangar kuma ana ci gaba da zaman ɗarɗar sosai wannan lamari ko kuma wannan labari ya bazu a daidai lokacin da kasar sin din ko china ta bude babban taron kasar na goma sha takwas a birnin beijing taron da ake yi irinsa sau ɗaya a shekaru goma mahukuntan ƙasar suna amfani da wannan damar wajen miƙa ragabar mulki ga sabbin shugabanni. Labaran duniya kenan aka saurara. To yanzu bari in yi gefe in ba gogan naku Ibrahim Alfa Ahmed fili ya gabatar da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari, ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Allahu mai duni a tuddai, Allahu mai duniya a sammai, Allahu mai duni ƙasai, Allahu mai duni teku, Allahu mai duni a dacen, Allahu mai duni yanzu, Allahu mai duni a gobe, da zamu da sharrin masharranta. taba mu da halin magulmaci to ku yi zancen magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku ai ya ce ma baka da kirki sam muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kunganan take zai gangara kan wajen wancan abin hakun kenan yawa na shi ne ka ɓata ka oh. amma abin ai da mamaki kamar wani shi ne ka ɓata ka idan da goron a hannunka kaga ashe ka ɓara ai wani gagora ɗan tauna ka kawai kan na shazance muddin idan duk ya zana ma in ka ɗau zancen magulmaci matak kama sai ta raina ta dangin kama sai ku ɓata san wajen aiki sai a raina ka ‘ya'yanka kama sai su raina ta, in ka zancen magulmaci ika ɓata halin zaman datan ikan ɓata halin zaman yanzu ikan ɓata halin zaman gobe Allahu ya wahidu mai ni da ba mu da sharrin magulmaci da ba mu da sharrin masharanta to da ba mu da sharrin magulmaci da kuwa To jama'a barkamu da sake saduwa da kowa wannan safiya ta asabar halima na fata an tashi lafiya ko da yake mu tsakar dare ne yanzu sosai ai na da zaka ce amin wannan addu'a ta dan maraya ai na ce amin na faɗa da karfi ma eh <laughs> to amin <laughs> haka dai to ta ina za mu faro ko mu faro da labarai ne eh to eh sai a ah, bari dai mu faro da gaishe gaishe kamar yadda muka fara ko mm. yawa haka ne to mala ira kamar yadda aka saba ga gaishe gaishen hila a bari ya huce zuwa ga masu sauraron Hassan Ibrahim imo wanda ake kira above the roof a benin city jihar idan najeriya above the roof ɗaya sosai. <laughs> Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Chuka Umenne wanda ke Lagos, nigeria mm. Sai wata gaisuwa zuwa ga Farhu Sani da Misbahu Hamza Doro ko Doro ne ban sani ba da fatan na haɗu wannan suna daidai. Watakila dai Doro ne don ba to ban sani ba Doron ba ga. Mm, to ga wata gaisuwa zuwa ga Dalhatu Zubairu a Kaduna, nigeria da Muhammad Bashir Buba a Yola, nigeria Ga kuma wata gaisuwa na abari ya huce zuwa zuwa ga Musa Azare da Modibo Nyalli da Tajuddin Biti a kanan dabo. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hadiza Anas a Abuja da Abdullahi Muhammad da Aminu Taraba da Muhammad Dahir Aminu da Rukayya Suleiman da Husaini Aliyu Bena da Tinka da Aisha 1612 da Aliyu Alhassan. da awal muhammad da muhammad ai ne ko wanne ban sani ba da kuma isa 72 ba ba sir inside a cave in nigeria <laughs> baba sako yauwa yauwa sa inside the cave ba a nigeria yauwa To ga wata gaisuwa zuwa ga Habib habib 1-2 a Najeriya da Abdulwahabi da Ali silatanimu da Hamad Drame a Lagos Najeriya da watan suna da lahiya. To Halima ga ɗimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga mai sauraron mu kai sa kai na layin ah, yan gora a malumfashi Allah Ubangiji Raya Abdul Hakim. Dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Yusuf Osama na garin Yola a jihar Adamawa tare da dukkan 'ya'yan kungiyar nan ta murya talaka da ke jihar Adamawan Najeriya. Muna taya su muna daurin auren odita na kungiyar muryar talaka Abbas Babe Gombe wanda za a yi yau Asabar tare da Malama Sa'adatu Aliyu. Da misalin karfe tara na wannan safiya a kusa da honeymoon da ke cikin garin Gombe a jihar Adamawan Najeriya. Allah Ubangiji ya sanya alheri ya bada zaman lafiya. Amin. Sai gaisuwar Adam A. Adam gaisuwa. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Abubakar Kalajanga Jalingo. Ɗimbin gaisuwa zuwa ga Muhammad Ɗayyab wato ɗan kakalo motors da ke kaduna birnin gwamna sai sadi abdullahi hamza da ibrahim jibrin kara ya takwarana a mai ɗakinsa ta ce a gayar mata da halima jimrau sosai sosai ina amsawa ina amsawa na gode to ina fata takwarana za ka ko kuma dai watakila ma ta ji da kunnen tana zaune tana ji mm. da mun gaisuwa zuwa ga rabi'atu abdullahi alhaji da ɗahiru abdullahi mai dace sai sa'adatu alabura tare da sani dina odubo sai ibrahim ji kamshi badru tare da sadisu rabin rabin dami ɗan gaisuwa zuwa ga nuru muhammad ahmad sai aliyu shehu a bauchi tare da kamal din sani salihu bauchi sai babawa mai taki a garin toro jihar bauchi tare da aminu mai shayi na garin garba shede da ke wato jihar taraba a najeriya da fatan kuna nan lafiya ga ɗan gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu mu wato usaina matar sanusi fana ikeja a lagos nigeria sai fatima sadi sa'idu a daura birnin gwamna dan gaisuwa zuwa ga bello dandin mahi a saleja sai kuma wato mai sauraronmu muhammad hamma zangaratar jos na fata na faɗi sunan nan daidai ɗan gaisuwa zuwa ga alhaji umaru baban yara bakin kasuwa bici jihar kano najeriya da fatan kana nan lafiya haka kuma muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga libabatu s abdu uran road a baucin yakubu sai gaisuwar abdulhab haladu zarma hina jihar gombe kenan sai kuma gaisuwa zuwa ga saratu da zainab da gambo matan malam malam mai zanen hula gwalalu. yankin karamar hukumar gamawa a jihar Bauchi. Don bangaisuwa zuwa ga Adamu ST sarkin ganjiri da alhaji haruna bibi waye tarmasuwa sai tijani tj tarmasuwa muna kuma gaida mai sauraronmu alhaji umaru siniya na alhaji abubakar abubakar bd dan malikin funakayi sai gaisuwar alhaji sila na yashi bajoga da alhaji adamu sarkin sangaru shi ma dai a bajoga dukan ku da fatan kuna nan lafiya a ƙarshe sai gaisuwar mai sauraronmu rilwanu fajaldu da fatan shi ma yana nan lafiya kalau turancinsa guda goma kudinsa kwabo goma sai je shi gidan mata ya sa bel ɗin kafcece ya ɗaura cikin nan tam tam tam o oh, ɗan gayi mugun bawa ya ɗaura cikin nan tsugugu kamar maran nan ta tsinke yar wata mara ba auki daga nesa kamar sarkin tarko in an yi ruwa ya maduka ina da kwabo hudu sun faɗi je shi gida a bashi tuwo wani ɗan kima ya sa loma ɗaya an kwace an ce ajiye shi na baki ne yaya kunci a wajen gagon ɗan hayi o la ilaha illallah ya je shi gidan mata kuɗinsa kwabo goma turancinsa guda goma excuse cabin I want to see you, madam. Yarinya sai ta zo. Okay, good morning. Ide from well, how about well from to work? Turancin ‘yan gani, <laughs> Allah shi kiyaye mu, ɗan gai sarkin Turanci. Je Turancin hannun ruɗe, la ilaha illallah. Ga ƙaton wando, ga babban takalmi, ga gabje jambel. daga nesa kamar ragamar doki in an yi ruwa ya doke la ilaha illallah <laughs> na gayi ko la ilaha illallah ya share gari ku da wandai kun ji kiɗan mu na 'yan gayi gangan fangimo protesito oh, um. 'yan gaye sarkin turanci la ilaha illallahu ɗan ka kiyaye ni domin ni ma in kiyaye ka gago gago ɗan sarkin ciko gago babba mai ciko ɗan gaye mugun bawa ya askinsa sanan gefen ta gefen kuma ba gashi to askin na kwatance ne to ai askin na kwatance ne ina ga ɗan gayi shi ne wancan mai kayin can waje ɗaya ga gashi waje ɗaya ba gashi shi ne ɗan gayi ina ga ina ga ina ga a wani zamani can ba ɗan gayi ya taɓa alhaji ɗan maraya plateau <laughs> wato yana tsamanin irin yan gayun nan ne na da da da za ki gani irin wannan askin nan da ake wannan ciko da yake da mm. idan aske nan an tanɗe shi nan kuma sai a bar gashi ya shine baka ji wata waka da yan matan Nijar suka yi ba ya mm. sa takalma kumu kumu mm. ya sa wando kamar buhu can ko sama bakin kamar menene <laughs> wannan dan gaye ne ake <laughs> <laughs> kin san da akwai yayin takalmi da ake yi sai irin irin dirka dirka ta sai ki ma yi mamakin cewa taya mutum zai iya tafiya da wannan takalmi da zabarmanci ake ce musu karin ya mai gado su fannai wai ka hausa a nyamai amma kana hango doso <laughs> Halima wani labari ne za ki bamu? To Malam Iro labarin da ka san labarin Izabaka. A'a, ba sani Wani wani mutum ne, amma ka hayan bada wannan labari ina mika gaisuwa zuwa ga Abdulmumin Bello da iyalan shi da fatan yana suna nan lahiya. <laughs> to da wala kike Yawa, to hmm. wani mutum ne je wurin malami neman lakani dai na arziki. Hmm. Sai malami ya ce mishi ta karanta suratul waqiya. Hmm. Yawa, shi kawai da aka bashi wannan lakani kawai sai ya shiga ɗaki ya kulle. kullum sai ya yi ta karanta iza waka atil waƙiya sai ya kullum kullum iza waka kullum zai karanta kullum hmm. ya daɗe yana yi ba canji a harakokin shi hmm. kawai sai ya koma wurin malam ya ce alagahota malam ni laƙanin nan da ka bani ina ta yi ina ta yi amma ba canji malam ya ce to ji idan ka, karanta iza waka sai ka yi me ya ce ah, in shiga ɗakin rihe in kwanta ya ce hmm. a'a idan ka karanta iza waka kuma sai ka yi iza ƙafa <laughs> wato ka hita ka tattaka da ƙafa ka ka je eh. neman na kanka mm. ya ce daga in ka yi iza ƙafa sai ka samu iza baka mm. <laughs> abin kaiwa baki yauwa <laughs> wato kawai ya ɗauka cewa zai je ta addu'a ne yana kwance abin sa kawai sai ya rika fado masa kudin daga sama ka san mutane da yawa muna da wannan jahilci an ce ka mm. roƙi Allah kawai in ka roƙe shi sai ka yi zaman ka kai ba za ka yi naka ƙoƙarin ba yauwa in ka roƙi Allah sai kuma kai ka iyakacin kokarin ka sai ka bai wa Allah saura mm. shi ya cika yawa ya taimaka maka kokarin ka ya zama cewa ya cimma nasara eh, sosai haka ne halima akwai wani labari a gurguje wanda na gani wanda ya bani mamaki wata talaka ce a kasar australia to ta je kantin gwanjo sai ta sayi irin yan wato kamar hankici wanda ake dora kan tebur to da ta saya ta je gida ta bude sai ta ga wani envelope ya fado a ciki da ta mm. buɗe envelope sai ta ga cewa akwai kuɗi a ciki a kiman dala ɗari biyar a mm. cikin ambulan ɗin da kuma wata takarda kamar irin na albashi wanda za a baka ana kiransa payslip eh. ashe na wata ne tun shekarar alif ɗari tara da casa'in da uku ya bata bata sani ba ashe ta hada cikin wannan napkin ne da ta je ta bayar gudumawa ga eh. irin kantunan da suke sai da kayayyakin gwanjo shine matan ta yi kira kantin da suke wannan abin nan suka ce ai su ba san wannan mata ba rabanta da aiki yanzu shekaran ta wajen goma sha wani abu rabanta da aiki a wurin ita da yar uwanta suka fara bincike sai da suka sai da suka samu wannan matan Allah suka ce kin taba aiki a wannan kanti mai suna target ta ce eh ta taba aiki suka ce ga wani abin nan naki maka tsinta mata ta manta ta ina ta tunani sai ta tuno cewa akwai lokacin da aka biya ta albashi ta nema sama ko kasa ta nema sama da ƙasa inda ta ajiye albashin nan ta rasa wallahi abin ya bata mamaki wannan mata ta tashi da ita da yar uwarta suka je har gidan wancan mata suka kai mata kudinta to kin ji kuma kaga ka ce talaka ce kaga talaka mai imani da tsoron Allah eh mm-hmm. talaka mai inda ya ba <laughs> wani talaka in ya samu Allah ya bani Allah ne ya bani mm-hmm. duk daga kin ga <laughs> cewa ba wai talauci ne yake sa zarmiya ba sosai zarmiya ma a cikin zuciya sosai sosai eh. Allah da ya shirye mu ya kara mana tsoron shi a zukatanmu. Amin sun mamin to Halima za mu ja birki lokaci a kawo jiki sai makon gobe za mu bar masu sauraro da akwai wata waka da na san watakila masu sauraro sun jima ba su ji ba ita ma ta wani dan filato din ne ana kiransa Peter Junior Bambo. Eh wannan waka. Mm. Haka ne masu sauraro sai makon na gobe a madadin Halima Jumrau Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya. Dogon madai banki banda da mata dogo na mai wuya ta zo ne fato na mai wuya kin zo ne fato na mai wuya yar garba fato na mai wuya yar garba a a to ne yaya dai manu ga idanun ba an ta ka sha kallo kan aladu mai mulatu kan zo saboda ke ba ai balle ki ni baya fato na mai wuya yaya ne fato na mai wuya da fatan ni zan gode Allah ma da fatan ni zan gode ban zo saboda ke ba Allah yayyawa da mata yarinya ban zo saboda ke ba dariyan ki banza yarinya karkai ki bani baya ke ba yarinya karkai ki bani baya ke ba yarinya kafin mai sallama ga labarai a takaice. tsohon hafsan mayakan amurka janar david petraeus mai ritaya mutumin da ake jinjina wajen samun nasara sake farfado ko karkato da yakin amurka a Iraq ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban hukumar leƙen asirin amurka wato cia saboda laifin zina a cikin wasiƙa da ya rubuta ma'aikatan hukumar CIA Petrus ya gaya musu cewa shi da kansa ya miƙa shugaba Obama takardarsa na neman ajiye aiki ranar Alhamis. Ya ƙara da cewa shi Petrus ɗin ya yi ragon tunani kuma wannan ba hali ne da ya dace da mutumin da ya kasance shugaba ba. Tsohon jar na mayakan Amurkan ya ce babban karamci ne gare shi na aiki a hukumar CIA daga ne ya gode ma'aikatan hukumar saboda aiki tukuru da suke yi. shugaba obama ya ce ta aikin da janar petrus ya yi dokacin rayuwarsa a soja da kuma kasancewa shugaban hukumar leƙen asiri ta amurka ya kiyaye lafiyar amurkan kuma ya ƙara ƙarfafa ta shugaban amurka barack obama wanda cikin makon nan amurkawa suka ba shi wa'adi na biyu a zaben da aka yi ranar talata da ta shige ya gayyaci shugabannin majalisar dokokin amurka zuwa fadar white house makon gobe domin shawarwari kan hanyoyin da za a bi a kaucewa zabtar kuɗaɗe masu yawan gaske cikin kasafin gwamnati da kuma ƙarin haraji da zai fara aiki cikin watan gobe idan ba a ɗauki wani mataki ba shugaban na amurka wato kamar yadda mr obama ya ga wani taron jama'a a fadar white house jiya juma'a cewa akwai buƙatar mahukuntan ƙasar su cimma daidaito cikin gaggawa domin warware matsalar kuɗi da amurka take fuskanta da nufin ƙarfafa samar da ayyukan yi da ci gaban tattalin arziki. ha kuma gwamnatin tarayyar najeriya ta bakin ministan yada labaran kasar labaran mako tana taya shugaba barack obama da kuma amurka baki daya murnar nasarar samun gudanar zaben kasa da aka yi ranar talata da ta shige sai a yi mana aikin gafara saboda tangarɗar na'ura ba mu samu damar kawo muku wannan rahoto ba. To a gaishe ka nan ne kuma za mu dasa aya da safiyar yau sai kuma shirin mu na hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana Ibrahim zai sake shigowa da tawagar shi domin gabatar da shirin karamin sani kunkumi. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.